gamayyar kungiyoyin mata musulmi da suka hada da na forma da kuma masu kare hakkin mata musulmi da ake kira more sun gudanar da taron faɗakarwa kan yadda 'yan ƙonar bakin wake ke amfani da irin shigan mata musulmi domin aiwatar da ayyukan ta'addanci wanda ke shafawa mata musulmi bakin jini da kuma tsana a wasu sassa manufan taron da shi ne an karar da hukumomin ƙasa kan kiraye-kirayen da wasu ƙungiyoyin jama'a ke yi wa hukumomi na ganin an hana mata musulmi yi amfani da suturar da addinin su ya umarce su da su rinka amfani da shi ga dai ra'ayin wasu matan dangane da batun yin amfani da suturar da addinin nasu ya tanadar musu yin amfani da shi amina abdullahi a halin gaskiya musa hijabin nan muna ganin shine suturar mu kira ga sauran 'yan uwa da suka ce a daina sa hijabin nan gaskiya wannan ba tsari ba ne muna so dai a taimaka da irin abubuwan da ake satin na mutane ko kasuwanni makaranti gurin taro sura da asu aliyu ya danganci tsaro akwai mayafai masu girma masu rufe jiki wayanda za ka iya sa su saboda kawo tsaro na dan wani lokaci kafin allah ya taimake mu komai ya yi sauki shugaban ɗalibai musulmi na jihar gombe malam aminu muhammad ya yi ƙarin haske kan yadda addinin musulunci ya yi batu kan suturan mata musulmai hijabi umarni ne na allah da kuma sa sallallahu alaihi wasallam addu'o'i kuma muke domin allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwan. idan har aka ce matan mu kuma sun fara yawo tsirara ta yaya za mu yi addu'ar har allah ya karba so kaga abu ne da ya kamata ce mun dube shi sosai gwamnati kuma ta dube shi da idan basira ta ga me ya kamata a yi to amma in ji cewar adamu mai dala duk wani matakin da hukuma ta ɗauka muddin zai kawo zaman lafiya abin amince ne saboda haka maganan wani hijabi fitan matan kansa in an ce hana su fita waje zai ba mu zama lafiya to in an hana su fita ai yayi daidai balle sa hijabi ko wani ne kabi Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Gombe a Najeriya